ƙyalƙyalin ƙauna littafi na uku, dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai Allah ka yi daɗin tsira a bisa shugabanmu annabinmu annabin rahama annabin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da halinsa da sabansa da ma waɗanda suka bi shi ta ma madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran harki amma littafin ƙyalƙyalin ƙauna littafi na uku, a littafin da ya gabata mun dakata ne daidai inda a zuce da sauri yadda mahaifin ya matse ta jikin kofa kamar ma zai karya ta ya shiga cikin hijabi yana shan abubuwanta yana squeezing the other one at the same time yana trusting in joystick nashi da ƙarfi kamar ma zai karya ta dan ji tai kamar ma zai bullo da abun din ta bayan ta tsabagen yadda take jin shi in every corner kamar ma za ta shiɗe dan daɗi ta rike ma yadda sauri tana gantsarewa ta ce wash Allah na a littafin da gabata idan ba ku manta ba a wuraren ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da bata lokaci ba maman shakur ce fa ta rubuta muku littafin nan ni sadiq namiji wani aiki na kawai in karanto muku labarin yadda yake wanda kuma nake fada ba daidai ba sai ku hakuri wanda kuka na fada daidai kuma to kun gane me nake nufi kenan Mary bai ma san ma me take yi ba. He has been horny for more than a week. Now ya rasa ma yadda ma zai yi da kanshi. Baya iya bacci, baya walwala, baya ma iya magana, baya iya cin abinci ga tunan. Ganinta was a hawk relief, kamar ma ya ga abinci. Da almost awa guda bai ga ya ci ba. tsaye a jikin kofa sexing nata da bala'in desire ya sauke bukatunsa don anything can happen yadda ta gudo din nan wanda deep down ya san Allah ne ya kawo mai ita ya samu natsuwa kar sha'awa ya kashe shi yana sokin nonuwanta yau sai da ya zuƙo nono abun kaman ma ƙara tunzura shi yadda ya wani kalan zuƙan nononta sai da Yasminin ta ihu tana ture kanshi daga kan hijabinta kafin nan yayi wani irin kara yana hitin nata su papas kaman zai karya ta yadda yake aikin jikin shi na rawa sosai kamar zai karya kofa ɗaya dai manna da shi saboda yadda yake buga ta sai dai ya ba mai Yasmin din bala'in tausayi kara yayi yi ya manna kan shi a mm, ya kawo ya juye kom a cikin ta ya rike ta gam gam yana jin yadda ta na neman kasa ɗaukan ta Gentle ya saka hannuwan shi ya ɗage hijabinta ya ciro kanshi a hankali ya ɗaga cikin hijabinta duka ya zufa kaman ƙaramin yaro da ya sha nono mai zafi irin tafasasshen nan fuskan Yasmin ya kalla ta lumshe idanuwa ta kwamushe ta yi mugun kyau bottara mai sosai a fuska namun idanuwanta sun kumbura sosai saboda kuka kana ganin ta kasan damuwa ya yi mata mugun yawa mugun jin son yasmin yake a ran shi kamar ma zai haɗiye ta ya huta gentle ya manna fuskan shi akan nata murya can ƙasa da ke kashe mace yace, ce baby na kin zo lafiya sai yanzu <laughs> da sauri yasmin ta bude idanun ta ɗaura su ta yi akan shi wani shegen kallon lof yake mata da ya ji gabanta na fa da ya ji gabanta na gashi duk yayi zufa ɗauke kanta ta yi da sauri Murmushi yayi ya ce, You are so hot, shi yasa nake zufa. Abinci kika bani mai shegen zafi da daɗi. A kunyace Yasmin ta ɗaura hannuwanta akan fuskanta tana turo baki gaba shago ta ce, Sai yanzu ka ganni da ka koshi Kitty Simari ya saki ya lumshe idanuwa gently ya manna fuskan shi a sayin na face nata. Yana goga mata zufan da yake wani kalan yir ta ji a jikinta cikin respiring mai ya ce I've been missing you terribly sai yanzu nake ganin daidai na yi misin ɗinki ba kaɗan ba a hankali ya sauke hannuwan shi ƙasa ya zaro dig nashi da ke cikinta sai da ta saki ɗan ƙaran ƙaramin ƙaran zafin fitowa ash murmushi mahiri ya ce super tight girl kawai muke mai kafada tai tana wani narkewa a shugube tana kauda fuskanta daya side din hannuwan shi ya saka hankali ya kama ta ya juyo da fuskan nata ya kalli grey eyes nata da suka yi wasu kalan haske tar tana kallon shi kafin a hankali ya maida idanuwan shi akan lips nata sannan a hankali ya daura bakin shi akan nata ya shiga mata mahaukacin passionate kiss that says a lot to zuciyar Yasmin I love you so much Yasmin. I've been missing you like crazy. You complete my life. Ke ne jinin jikina ba zan iya rayuwa babu ke ba you as the air I breathe. Ke ce numfashi na ina son ki ina kaunar ki ina son ki ina bala'in son ki Fatima. A hankali Mahir ya dauke ta cak kamar ma yar baby. Ba tare da ya raba bakin shi da zuwa kan gadon ɗakin. ba tare da ya raba bakin su ba duk yadda Yasmin ke kokarin danne zuciyar ta kasawa ta shi just too emotional wallahi tana son maye da duka rayuwanta in har kashe shi za a yi ita ma a kashe ta hada su duka kawai a kashe ba za ta iya rayuwa babu mijinta ba tun ranar da aka dauki mahiri sai yanzu da ta ganshi ta ji shi safe ta ji ta natsu ta ji kwanciyar hankali ya zo mata ta ji ba da wani damuwa kuma ta ji kaman ma ɓarin jikinta da ya ɓace ya dawo yanzu yanzu tana jin ta a haɗe she love mahir ɗinta idan babu shi rayuwanta ya ƙare fashewa ta yi da kuka da ya taho mata tun daga kan zuciya hakan ya sa a hankali mahir ya tsayar da kis da yake yi mata sosai Yasmin ke kuka da ke taɓa rai tana yi tana kallon shi kallon da take mai irin kallon yanzu kashe mini kai za a yi me yasa akan menene me kai babu abin da kai dasu your fault a duniyan nan yadda Mahir ke kallon ta she does not even have to say a word ya san kukan me take ya san abin da yake faruwa da ita ya riga da ya sani ijiyan zuciya ya sauki a hankali kafin ya kai hannuwan shi a hankali ya kama fuskan Yasmin da sauri Yasmin ta kai hannayenta guda biyu ta kama hannuwan shi tana wani irin ajiyan zuciya cikin muryan kuka tana girgiza mai kai ce why is life so unfair to you Mahir, me yasa, me yasa, me yasa, me yasa, why do you have to suffer? akan me yasa baba da sauran jama'a ba za su tsaya su fahimci kowa ya kai ba kamar yadda na fahimta me yasa suka kasa ganin kyawawan halayyanka kirkinka cika alƙawarinka da tausayinka mahir kai mutum ne with a heart of an angel ta sake fashewa da kuka hawayenta suka sauka kan hannuwan shi cikin kuka ta ce you a Sturman mutum mai juriya haƙuri da kuma tawassali baka da manta alkhairi kai da kai dan halas ne akan menene yanzu at the very end you will give up ka bari a kashe ka a banza bayan none of this whole mess is your fault culprit intan tana more rayuwanta taking advantage of the goodness na haɗinka, saboda ta san ba za ka taɓa ya buɗe baki ka ce ba kai ne asalin face Bihen Pablo Escobar ba, Hajiya Maryam ce. Hawayen kan idanuwanta Yasminin ta share ta sannan ta kalli Mahir ɗin da ke kallon ta ce Mahir ba zan taɓa bari a kashe ka a banza a wobi ba in har na ci sunan Fatima idan da kana rayuwa idan da kana rayuwa kai kaɗai baka da anybody that can fight and stand for you yanzu Allah ya riga ya baka ne I may be just 20 mahir I may look clueless and weak gani yarinya mara ilimi that can't read no write properly but listen I'm a smart and na san how to fight for was right wallahi wallahi wallahi sai na kawo hajiya to justice ita a kashe ba mijina ba idan a da ta cuce ka ta ci banza yanzu ubanta da uwarta sun yi kaɗan mahiri ya bude idanuwa yana kallon yasmin cikin fushi yasmin ta ce wannan faɗan ya dawo tsakanina da ita ba da kai ba duk wanda ya ce zai taɓa min mijina ba zan taɓa barin shi ya zauna lafiya ba kowaye will see the other side of me as for babana duk abin da zai min yamin min amma bai isa ya raba ni da kai ba Allah kaɗai ne zai iya raba mu mahir das abin da na zo na faɗa maka you will not die in this prison sai dai kan Maryam ta mutu a prison ko da lokacin mutuwanka ya yi you will die kamar yadda kowa yake mutuwa ranka insha Allah za ka mutu cikin salama tana ranka mala'iku za su karɓa tana ƙamshi na cewa kai bawa ne na gari ba wai bawa wanda zai mutu a hanya mafi muni ba ƙarshen Maryam ya riga da ya zo das abin da na zo na faɗa maka kenan Yasmin ta saki hannuwan shi ta juya za ta sauka daga kan gado da wani kalan sauri Mahir ya kama ta ya ɗaura a kan shi a bayanta tare da kulle hannuwanta ta saman kirjinta ya ƙanƙame ta cike da wani irin mugu mugun son ta ashe haka ake ji idan matanka na fighting for you Cikin ‘yar ƙanƙanuwar murya Mahir ya ce ranki shi daɗe. Ɗan murmushi Mahir ya a hankali ya juyo da ita ta fesin nashi ya ce kom here. Yana kallon fuskanta yadda ta kumbure oh god yana so this girl wallahi she just um, dubu miliyoyin kuɗi adorable. hannuwan shi ya saka a hankali ya kama hannayenta ya ɗaura akan kafaɗan shi sannan shi ya kai hannuwan shi waist nata wato konkoson ta ya kulle ya kankame yana cikin ta na abun nan da kuma so da kuma tsokana da kuma barkwanci da kuma abubuwa dai irin da an haɗu dai bayan an more rayuwa. ran uwar gida ya ɓaci Allah ya wuci zuciyan kiran ki shi daɗe duk da yadda ya magana was dan phony rike dariyan Yasmin ta yi ta ce stop trying to make me loud Allah I will die with that useless woman ɗin nan ban taɓa jin ina son kashe mutum ba a rayuwar nan amma so nake yi na kashe ta da wuƙa baki ma da ya bude yana riƙe dariyar shi ya ce a a a babban magana lallai ran mata ya ɓaci dan hararen shi Yasmin tai kamar ma za ta doke shi kashe mata idanuwa ɗaya cike da so da kuma wayo just to calm her down yace a ina zaki so wuƙan tana kallon fuskar Maye ta ce babana na da wuka yana da wata wuka ita zan dauka a hankali Maye ya ce to a ina zaki ganta baki Yasmin ta bude za ta bashi amsa sai kuma ta yi shiru dan bata san ma gidan ba bata san gidan nan ba sai kuma can ta ce mala ko ya Hamad zan tambaya dan murmushi kaɗan wannan karan yayi ya ce ke ma kina so a kai ki prison ne Gida mai kai ta ta ce eh me zan yi a gida kana nan anan Mairi na wani kalan kallon ta yace kin san me na fi so a duniyan nan? Da sauri ta girgiza kai alaman a'a. Dan ta ɗauka dan ma ta wani magana zai lumshe idanuwa Mairi yayi ya buɗe murya can ƙasa ya ce ke na fi so a duniya kan komi Fatima wani kalan cutie smile Yasmin ta yi tare da juyo mai idanuwa a hankali ma hidin ya ce I don't want you to do anything Fatima because that woman is dangerous baki Yasmin ta bude za ta yi magana ya daura yatsan shi akan ta a natse ya ce ki shiru hakan yasa Yasmin in ta tura mai baki ta yi shiru a natse Mahir ya ce ki shiru hakan yasa Yasmin ta turo masa baki gaba ta yi shiru a natse Mahir ya ce all of this prison menene menene I can handle it Fatima amma idan anything shall happen to you ya dan yi shiru yana kallon ta cikin kwayan idanuwa ya ce das abin da ba zan iya handling ba cause I will be devastated ya yi magana a hankali kafin ya kama hannuwanta ya riƙe ya ce promise me ba za ki komi ba and promise me ba za ki ƙara guduwa daga gida ki fito haka ba is dangerous what if matan nan ta sa aikin nafin naki ko a yi miki wani abu don forget she tried to kill you Ranar a makaranta you are safe a gidanku trust me she can't try anything anan please give min alkawari ba za ki komi ba and i promise you You have mm, I promise you, I have everything in control. Zan tona mata asiri da bakinta za ta yi confessing me trust me wife. Fisge hannuwanta da jikinta Yasmin ɗin ta wuce can ɗayan side ɗin gadon ta zauna cikin fushi folding hannuwanta a kirji tana kunkuni. Ai dama na san ba za ka taɓa bari na yi mata wani abu ba. Gani kake kamar ma I am a weak. I cannot stand up to her. You don't trust me or oh my abilities. Tasowa Mahire a hankali yana ɗan murmushi ganin rigiman banza yau take mai har gabanta ya zo a wani irin hankali ya nilin tare da kama kunnen shi kamar ma ɗan ƙaramin yaro ya ce, Sorry, sorry mai rigima. mai rigimammiyar wife a shagwabe yasmin ta nuna kanta ta ce ni ce ma rigimar rigimammiyar wife ta wani kalan juyo mai ta baya tana kokarin folding hannuwan ta kirjin murmushi ma ya danye wani irin rungumo ta ya ce ki min murmushi ko na sa ki murmushi maƙe mai faɗa ta yi hakan ya sa ya ce okay mamayanta ya zare hijabin jikinta yayar da sauri ta juya ta yi fesin nashi ta ce me haka murmushi yayi yana kallon nonuwanta ta saman riga da ya ga sun cicciko sosai yana kallon kirjin ta ya kai hannuwan shi bayan ta ya zuge zip din rigan ƙasa ya dawo da hannuwan shi ta shoulder ya sauke rigan ƙasa lumshe idanuwa Yasmin ta a hankali tana jin wani kalan session a hankali ya cire hook na Brezia ya dawo da hannuwan shi gaba ya zare Brezia ya ije yana kallon nonon nata da suka wani kalan cikowa fu da suka yi fushi kamar ma an zuba musu wasu yes yeast ne suke kiran shi ko yeast abin da ake sa fulawa ya kumburan nan sun ƙara wani shegen kyau da su sun ƙara girma nipples ɗinta nan got a bit darker and bigger ya kai hannuwan shi biyu ya kama nonuwanta a hannuwan shi kyam yana kallo na kusan kamar mintuna ɗaya sannan ya squeezing nasu da sauri Yasmin ta wani lankobar da murya ta ce ash Mick Mahir ya gani ya fito daga nipples din duka guda biyu suka fito hakan yasa a hankali yana kallon fuskan ta ya kai bakin shi ya sa akan nipples din ta ya tsotse ta sannan ya cire bakin shi ya kalli fuskanta da idanuwanta da ke alumshe murya can ƙasa ya ce when was the last time kika yi MP Bude idanuwa Yasmin ta yi ta kalle shi dan shiru ta yi kamar ma mai tunani kafin da sauri ta ce gab da bikin mu nai. gyada mata kai a hankali yana kwanciya a jikinta a hankali ya ɗaura kanshi akan kirjinta ya manna mata kisa a saman nipple ɗinta. A jiyan zuciya Yasmin ta sauke yatsan shi Mahir ya saka yana lailaye right nipple ɗinta da ya miƙe kyam ya saka bakin shi a left one ɗin yana sha. Rawa kafan Yasmin ɗin ya fara sosai da hannayenta wallahi daɗi take ji kamar me sai nishi take. Mahir ba ƙaramin enjoying mic mic ɗin yake ba, siga-sigan nan yake ji ba da daɗi ba na fitowa kawai suke kaɗan-kaɗan yana ta yin wasu abubuwa wanda ga sanan nan dai ga sanan. Har wani kalan ƙara daddagewa yake yana ƙarawa ita kuma tana ta ɗaɗɗarawa yana zuƙowa da kyau yana sha. Is it really what he is thinking? domin dai yadda yake jin sunan zo kamar zuma bai taɓa jin any mucus or any form na flute a nonon yasmin ba sai yau domin ji yake damgar an saka har gishiri kallon fuskanta a hankali yadda irin alaman da ya tabbatar da cewa yasmin na da ciki ko ya ga so many signs is a yasmin with his children kenan baby Yasmin ta ɗauka is he going to be a father he wish bayan wajen nan ma da ya kai ta asibiti an yi mata test just bayan nan ma kawai ya wuce da ita asibitin wurin a yi mata test domin ya tabbatar ba karamin son yadda yake sha mata nono Yasmin take yi ba murmushi yayi ganin yadda ta kasa control kanta ya kama ta ya kai kan abun nan nashi kawai ai ta yi masa musu ba dan wallahi shi missing all abubuwan nan ta rike shi gamgam wasa ta shiga da yi da shi tun yana daurewa ya ma kasa daurewa ya tashi ya kwantar da ita akan gado yana daga dogon riganta sama ba tare da ya saki nonon nata ba ya saka hannun shi zare fanna ta ya cire ya yar ware kafafuwan ta gamgam Yasmin ta rike waist nashi jin me yake shirin aikatawa kama abun nan nashi yayi da sauri kan hall din ya shige da ita karfi hakan sai da haka ya shige ciki yana ya zauna kan belin nan a ya shiga kokarin ture shi ta fara Wayyo! Hannayenta ya kama da take ture shi da sauri, ya rike gamgam ya zare bakin shi daga kan nononta, ya kai fuskan shi saitin nata ya bude ya shiga ciki da karfe Lankwashewa Yasmin ta yi sai kuma ma can ta ji daɗin gaske jin ya gama shigewa ciki ya cika ta ko ina kamar ma kamar ma babu alaman wuri ya mata famfam. Mahir was just noticing all the chats a cikin an ƙara wani irin daɗi har hall is very very hot yanzu sama da da kamar ma ya shigo oven haka yake ji domin ji yayi tamkar ana ɗan masa abubuwa and she like it kai irin bai tsammaci hakan nan ba yau ɗin nan ya ji daɗi unlike a da da baya yi mata daɗi yanzu ita kuma ita ma ta ji daɗi gyara ta ya haɗe kafafuwanta ya riƙe gamgam kamar ma wanda zai yi wani irin exercise ko press up Mahir ya fara nokin ɗinta jikinta na rawa jikin shi na rawa kawai da yake yana ji kamar ma zai shiɗe saboda daɗi. Mahir is just fucking Yasmin so deep. Bai damu ma da wani ɗan sanda ya ji su ba tunda dai da matar shi yake tare ba wata karo ba so to hell with everyone ma da zai ji. Kaman zai fasa ɗakin da ƙara sai da groaning yake. Sai abin nan numfashi yake as is as if this period da bai yi komi da ita ba fashewa kawai yake yau kamar zai kashe ta and she enjoying every bit sai da ta gaji jikinta duka gaba ɗaya tsage ta fara ture shi amma ina kamar ma lokacin ya fara samun ƙarfi kuka ta fara mai tana ba shi haƙuri ya bar baya baya ma jinta wallahi ka gansu za ka ɗauka kashe Yasmin yake so ya yi. kamar ma ya samu abincin cin yara nan yake yi da kyar dai iya barta ma ganin ma yana neman ya sumar da ita Ammi kwata-kwata ma bata bi ta kan Yasmin ba saboda yadda ta yi busy a kicin yau ita kaɗai ne a gida. Har su yaya suka dawo suka shigo kicin ɗin suka ƙara taya ta aikin wurare suka sun gama sannan suka fito da abincin Ammi ta ɗauko na Yasmin ta wuce ɗakinta ta buɗe ganin babu Yasmin juya abincin ta ta fito ta je ɗakin su Farida ko tana waje bata ma ganta ba sake fitowa ta yi da sauri yaya ta fito da tabarma za ta shimfiɗa ƙasan bishiya ta ce lafiya me kike me kike nema haka da sauri amin ta shiga ɗakin ba tare da ta ma ta ba ma yayan amsa ba ganin babu yasmin yasa da ta fito da saura. kayan suka ci karo da yaya da ke ƙoƙarin shigowa ɗakin ta ce wai lafiya baki Ammi ta buɗe za ta yi magana suka ji muryar Hajjo ta ce wa ya jera mana bukutar ruwa a hanyar bayi da wani kalan gudu duk wacce ta da wani kalan gudu An ta hanyar bayin ta bi bokitin da kallo da bangon ta ga shatin takalmin Yasmin ya kurje fenti ga setin na kasan takalmi haka a bango a hankali Amita ta ce inna lillahi na shiga uku da sauri yaya ta biyo ta da ta ita har suka ce lafiya maman nana a ruɗe Ammi ta ce Yasmin ta gudu tana tanan ta haura ta nuna bangon salati dukkanin su suka fara yi da sauri Yasmin ta ce ai da sauri yaya ta ce kira babanta ba mu ga ta zama ba A ruɗe Ami ta girgiza musu kai ta ce don Allah kada ku faɗa mai wallahi zai iya kashe Yasmin da duka kun san shi. Zai iya mata wani abu na san probably ta je ganin yaron nan ne za ta dawo. Cikin fushi ya ta ce yaron da ke gidan yari ba za ki sanar da mahaifinta ba idan ma wani abu ya je ya faru da ita fa bari ki ga. Yaya ta ciro wayanta cike da tashin hankali mi ta hau roƙon yaya kar ta faɗa ma baba ba da awa ɗaya idan ba ta dawo ba sai a baya a yi musu wasa a fara wasa-wasa shiru-shiru har wajajen karfe uku hakan ya sa yaya ta kira baba don idan ya fara tashin hankali babu wanda zai iya raga mu a gidan nan mahir da yasmin shagalin su su kuma suke kawai ba san ma mai ke faruwa ba kawai sallah ke daga su je su yi wanka su zo su yi sallah su ci gaba babu ma wanda ma ya nemi abinci a cikin su kawai dai cin juna suke da kyar Mahi din ya iya kyale ta wuraren karfe biyar na yamma kafin nan ka ce mai bacci ya awon gaba da Yasmin mai shegen daɗi ta bala'in gajiya a hankali ya jawo wandon shi na prison da ke ƙasa ya zaro yar wayan hannuwan shi numban mala ya yi dalin yana ɗauka ya ce come to this place ka zo ka mai da Yasmin gida idan ka yi parking just call me I will send her outside bai ma jira amsan mala ba ya katse wani ya ije ya kalli fuskanta ya kai hannuwan shi a hankali ya ɗaura a saman kanta kamar ma ka ta do duka duka anan wurin zamu dakata da ku fatan dai ranku bai ɓaci ba mu haɗu da ku a littafi na gaba domin jin yadda za ta kasance wanda tare suke kada ku ɓata ranku kawai dai zan je in huta ne after na huta sai in dawo mu ɗora daga inda muka tsaya ko